An gudanar da jana'izar mutane talatin da ɗaya da suka mutu a sakamakon haɗarin jirgin ruwan kwale-kwale a jihar Nijar, Najeriya. Tun a cikin daren ranar talatar da ta gabata ne dai jirgin ruwan kwale-kwalen ya kife da mutane sama da ɗari uku da suka fito daga garin sabuwar gwajibo ta jihar Kwara. a kan hanyarsu ta zuwa taro na wani maulidi a garin tsohuwar Gwajibo da ke yankin ƙaramar hukumar Makwa ta jihar Niger. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Abdullahi Baba Ara ya ce an samu yin jana'izar mutane talatin da ɗaya da aka tsamu gawarwakinsu a ranar Alhamis ɗin nan. bayan da aka samu mutane ɗari da hamsin da ransu yayin da gwanayen ninkaya ke ci gaba da aikin lalubo mutane sama da ɗari a yanzu haka. A alal hakika zuwa yanzu dai mutane guda ɗari da hamsin su ne aka samu aka ceto da ransu. Wannan an ceto su da ransu alhamdulillah. Wayanda suka jikata kuma suka zanto babu ransu yanzu a halin yanzu ke gama yanzu hakan nan diddigi ya bamu nan ba kamar guda talatin su ne wayanda aka tsamo barai sun cika na'am to ko mutum nawa ake nema yanzu a cikin wannan ruwa alai nasiru a situation an da aka ce jirgi ya dauke da kimanin mutane 300 an samo fiye da 150 da aka ceto su lahiya lau sannan nan waɗanda suka jikata waɗanda suka rasa rayukansu mun samu guda 31 so in ka hada 150 ga 31 kaga ana neman kusan 100 kenan ko kusan 100 da wani abu ake neman, insha Allah To shi ma dai shugaban hukumar Hyperdeck mai kula da garuruwan da ke da gabar ruwa masu tashoshin samar da lantarki a Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya ce sun bayar da cigiyar gawarwaki a sauran garuruwan da ke gabar wannan kogi na Niger. Eh, akwai ƙungiyar masu jiragen ruwa da ma'aikatan gwamnatin jiha da ma'aikatan haifa da ne ke can tare da mutanen gari domin ana atilla kuma an ba da cigiyar gawaki ko ina bakin ruwa saboda wani lokaci gawan na zuwa nisa. Kuna kaman fargaban ko ruwa ya wuce da wasu kenan. Eh kwarai da gaske ai saboda kaga volume na ruwan yana karuwa ne. To yanzu kaman su iyalan wayannan wayanda abun ya shafa akwai wani tallafi da ita hukuma ku ta kai koko dai ana shirin kaiwa koko da me matsayin ku yanzu eh ana da yake ana bincike a samu makasudin mutum nawa ne aka samu bayanin rasuwar nasu da kuma yadda iyalansu suke Allah ya da kamar yadda muka saba dama da duk aka samu irin wannan to ma'aikatanmu suna ba da tallafi ga iyalan waɗanda aka bari. Tuni dai masu sharhi akan kan lamurra a Najeriya ke cike da fatar ganin hukumomin Najeriya sun ɗauki mataki mai ƙarfi da zai tunkari wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.